صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Kun kamo rediyo biyu wasu a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Kamar da yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wannan tahir Amin ya fassara kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga nan kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin na kisoshin rayuwa zai zo muku tare da Zainab Bashir. daga shi kuwa sai hada ku da Shehu Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na dokokin zamantakewa. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau. To amma kafin nan bari mu saurari shirin nan ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin 17 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 14 ga watan jama'a thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wadda 17 ga watan janairun shekara ta 1961 aka kashe patrice numumba fitaccen dan gwagwarmayar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ya ta gagarumar rawa wajen nema wa kasar 'yancin kanta bayan da jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na ƙasar amma daga bisani wasu sojojin ƙasar sun balle sun kuma ayyana yankin katanga a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta lumumba ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai sun ƙi komai ya ɗauki mataki na murƙushe masu boran amma daga bisani shugaban ƙasar ya zarge shi ta cin amanar ƙasa inda aka tsare shi a cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda a rana irin ta yau aka kashe shi tare da wasu daga cikin mukarabansa kisan lamamba ya jawo fushi a kasar da kuma bore kamar kuma gwamnatocin afirka a lokacin suka yi tar da allah wadai da hakan inda har yanzu al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke kallonsa a matsayin wani babban gwarzo na al'ummar kasar. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 66 su gabata a rana irin ta yau said mustapha nawab musawi malamin addini mai gwagwarmaya da azalman sarakuna a iran tare da abokan gwagwarmayar sa uku suke shahada banda aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi said nawab safawi a shekara ta 1927 sannan kuma ya fara karatun addini a iran daga baya kuma kammala karatunsa a birnin najaf na iraki bayan dawowarsa gida ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fida'iyun islam inda yake gwagwarmaya da zalaman sarakunan iran karkashin wannan kungiya sakamakon mika kai da suka yi ga turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke yin shishiki a cikin lamuran gudanarwa na ƙasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaro na ƙasar iran sun kama shi tare da wasu abokansa suka kuma kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotun soji ta yanke hukunci a kansu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. iran ta yi watsi da barazana ta kuma buƙaci amurka ta ba da ƙarfi kan zaɓinta na farko da ke vienna a ƙasar yemen kuma sojojin ƙasar sun ce sun kai hare-haren mai da martani kan abu dhabi jami'an diplomasiyar ƙasa iran guda uku sun koma aikinsu a ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da ke birnin jidda yanzu kuma ga cikakkun labaran a daidai lokacin da kasashe membobi da suka rage a yarjejeniyar jcpoa suke kokarin kammala tattaunawar da suka rage masu don farfado da yarjejeniyar kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya yi watsi da barazanar amurka na cewa lokaci na kurewa ƙasar iran a tattaunawar ta vienna tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto khatib zade yana faɗar haka safiyar yau litinin ya kuma kara da cewa kokarin da amurka take yi na kayyade lokaci ga tattaunawar vienna ba gaskiya ba ne ya kuma buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta mai da hankali kan tattaunawar da ke faruwa tsakanin ƙasar iran da sauran ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa wanda shine zaɓinta na farko amma idan ta ce za ta koma zaɓinta na biyu wato yaƙi to kowace ƙasa tana da zaɓinta na biyu kafin haka dai sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya bayyana cewa wai lokaci na ƙurewa ƙasar iran a tattaunawar ɗaukewa ƙasar iran ta kuma tattalin arziki da kuma komawar amurka cikin yarjejeniyar ta jcpoa sojojin ƙasar yemen sun ba da sanarwar kai hare-hare mai da martani kan birnin abu zabi na haɗaɗɗen daular larabawa tare da amfani da jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa kuma na ƙunan bakin wake 'yan sanda a birnin abu dhabi babban birnin kasar uae sun ba da labarin fashewar tankunan daukan mai guda uku a anguwar musaffa da ke kudu maso yammacin birnin a yau litinin kamfanin dilancin labaran emirate news agency wam a takaice ya kara da cewa fashewar da kuma wutan da ya taso bayan harin sun auku ne a unguwar mai matukar muhimmanci a fagen tattalin arziki a birnin don akwai rumbunan adana man fetur da dangoginsa a anguwar har ila yau labarin ya kara da cewa an ga wuta na tashi a wasu gine-gine wa'anda ba a kammala su ba a tashar jiragen sama na birnin abu zabi kakakin sojojin kasar yemen yahya sari ya ce sojojin kasar sun maida martani da jirage da ake sarrafa su daga nesa guda ashirin da kuma makamai masu linzami goma a hare-haren da suka kai a tsakiyar birnin abu dhabi a safiyar yau litinin akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu sannan wasu shida suka ji rauni daga ƙarshe dai ministan watsa labarai na ƙasar yemen zaifullahi shami ya bayyana cewa wa'annan hare-haren gargaɗi ne ga abu dhabi jakadun ƙasar iran guda uku a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen musulmi wato oic sun isa birnin jidda na ƙasar saudiya inda suka kama ayyukansu a birnin tashar talabijin ta First TV a nan Tehran ta kalto kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Sa'id Khatib Zade yana faɗar haka safiyar yau Litinin. Khatib Zade ya kara da cewa a koyaushe ƙasar Iran tana kira ga ƙasar Saudiya zuwa ga tattaunawa da fahimtar juna kuma sakamakon haɗin kan da ta bayar wa'annan jami'an diplomasiyan iran suka koma bakin ayyukansu a birnin jidda kuma ana sa ran wannan halin zai ci gaba har zuwa lokacin da kasashen biyu za su mai da hulɗa jakadanci a tsakaninsu a cikin watan janairun shekara ta 2016 ne ƙasar saudiya ta janye jakadanta a nan birnin tehran bayan da wasu iraniyawa wa'anda suke cikin fushi dangane da kisan ayatollah sheikh namir bakir namir wanda gwamnatin ƙasar saudiya ta yi suka kona ofishin jakadancin ta da ke nan birnin tehran a shekarar da ta gabata ne dai ƙasar saudiya ta fara sassauta mummunan halayenta dangane da ƙasar iran wanda ya kai ga halin da ake ciki a yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da tashin jiragen samanta a ƙasar mali saboda takunkuman tattalin arziki wa'anda ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta ɗora wa gwamnatin sojojin ƙasar wacce ta ɗage wa'adin gudanar da zaɓe a ƙasar zuwa wasu shekaru hudu masu zuwa majalisar ɗinkin duniya dai tana da rundunar sojoji kimanin dubu goma sha uku wacce ake kira munisma a ƙasar ta mali wacce take kokarin murkushe 'yan ta'adda daga arewacin kasar tun shekara ta 2013 wani mai magana da yawon rundunar monisma ya bayyana cewa a halin yanzu suna cikin tattaunawa da gwamnatin kasar ta mali don sanin sabbin hanyoyin da rundunar za ta bi dangane da tafiye-tafiye da kuma zirga-zirganta a kasar ya zo yanzu dai monisma ta rasa sojoji 230 tun lokacin da ta fara aiki a shekara ta 2013 a arewacin kasar ta mali kamfanin haƙar sinadarin uranium na ƙasar faransa cominac a jamhuriyar niger ya ba da sanarwar mutuwar mutane biyu da kuma raunata wasu biyu a mahaƙar sinadaran uranium da yake aiki a kansa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto majiyar kamfanin na faɗar haka a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa rubtawar ta faru ne a ranar asabar a lokacin da ma'aikatan suke cikin aikin haƙar sinadarin uranium kamfanin cominac ya ce har yanzu ba a san dalilan da suka jawo ruftawar rami akan wa'annan mutane ba amma ya ce an fara gudanar da bincike don gano musabbabin hakan labarin ya kammala da cewa kamfanin orano na kasar faransa ne yake da kashi 59 cikin 100 na nun jari a kamfanin cominac sai kuma kamfanin enusa na kasar espaniya da kuma sofamin na kasar niger suke da kashi goma cikin 100 da kuma 31 cikin ɗari na jarin kamfanin masu sauraro karshen labaran duniyan kenan madalla labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama domin a na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ta da dubi a kansu da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan. Shirin na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da halin da ake ciki akan lamura na tsaro wasu yankuna da suke cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya inda barazanar ta'addancin masu da'awar jihadi ta sake dawowa ga dangadan da shi kan sa gwamnan jihar borno ya tabbatar da hakan a cikin 'yan kwanakin nan tare da bayyana cewa yanzu haka wasu kananan hukumomin jihar sun koma karkashin ikon kungiyar 'yan ta'adda ta ISOP rashin boko haram da ya balle kamar kuma shi ma sanata ali indumi ya tabbatar da hakan wannan da ya shine abinda shirin namu zai dubi a kansa tare da yin dubi a kan lamuran ta fuskokin tsaro siyasa da kuma zamantakewa da fatan masu saurari za a biyo musu a hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan makon ne dai gwamnan jihar borno baba gana zulum ya tabbatar da cewa matsalolin tsaro sun sake dawowa a jihar tasa inda 'yan ta'adda na kungiyar ice operation boko haram da ya balle suke zama wata babbar barazana a halin yanzu a cikin jihar zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda ya kai masa ziyara a maiduguri ranar laraba goma sha biyu ga watan janairu da muke ciki a wannan shekara ta 2022 inda ya tabbatar wa kwamitin da cewa a halin yanzu haka kananan hukumomi waɗanda suka haɗa da abadam da kuma guzamala sun koma karkashin ikon mayakan isop tsagen boko haram wanda ya balle kuma su ne suke cin karansu babu baka a cikin waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu na jihar borno a halin yanzu zulum ya bayyana damuwa matuka game da ƙaruwar mayakan isop a jihar musamman ma daga ɓangaren kudanci inda ya ƙara da gargaɗin cewa ɓangaren na isop sun fi boko haram ƙarfi da kuma yawan makamai masu tarin yawa wanda hakan ke nuni da irin barazanar tsaro da ta sake kunno kai a cikin jihar tasa wanda kuma idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba barazanar za ta iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya ya ce a watannin baya bayan nan jiharsa ta samu kwanciyar hankali musamman a fannin noma sakamakon mik oya da wasu da dama daga cikin mayakan 'yan ta'adda suka yi ga sojoji inda ya ce harkokin noma sun haɓaka matuka a jihar bayan samun ci gaba ta fuskar tsaro to amma kuma wannan sabuwar barazana ta iswap za ta iya sanya murna ta koma ciki shi ma'ana sa bangaren sanata ali indumi mai wakiltar yankin kudancin jihar borno ya tabbatar da abin da gwamna zulumin ya shaidawa kwamitin majalisar wanda ya ziyarce shi a maiduguri inda shi ma nana cewa lallai kam a halin yanzu kananan hukumomi na abadan da kuma guzamala na karkashin ikon boko haram ya ce duk da cewa dai salon yakin nasu salo ne na kanoke saboda haka a kan haka ba za a iya cewa daukacin ƙananan hukumomin suna hannun 'yan ta'addan ba ne domin kuwa suna yin gayya ne su kai hare-hare su yi abin da suka ga dama wannan lamari da yake faruwa a ƙananan hukumomin abadam da kuma guzamala da wasu mazauna yankin suka ce rashin tabbacin tsaro da ya sa har yanzu kungiyar boko haram ɗin cin karanta babu babbaka wasu yankunan jihar ya yi sanadiyar kawo tsaiko ga batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu gwamnatin jihar borno a halin yanzu haka dai tana aiki akan shirin mayar da 'yan gudun hijira na kananan hukumomi zuwa ainihin wurarensu sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamarin tsaro a wasu wuraren. cikin bayanin nasa sanata indume ya ce ko ta wajenmu a kudancin jihar borno akwai ƙananan hukumomi waɗanda ɓangaren ƙungiyar isop ke yaɗuwa a wajen kuma suna ci gaba da yin barna su ne masu kashe mana wani babban janar a kwanakin baya muna kuma samun labarin cewa suna tara hanya a tsakanin dambuwa da biyu inda suke karɓar kuɗaɗe a hannun matafiya da mutanen ƙauyukan da suke wajen sannan kuma har yanzu mun san cewa akwai 'yan boko haram a dutsen goza daga bangaren najeriya wato tsaunukan mandara ta wajen karamar hukumar ta goza to amma jami'an tsaro a cewarsa sun ba mu tabbaci akan cewa suna sane da hakan kuma suna ɗaukar matakan da suka dace sanata indimi ya ce akwai ƙaukan da mutane sun tsere daga cikinsu baki ɗaya kuma ba a san halin da ake suke ba a yankunan nasu kamar yanzu a ƙaramar hukumar dambuwa akwai mutane da dama waɗanda suka tsere daga wasu ƙauyuka na yankin a cewarsa wani abu wanda yake ƙara tabbatar da bayanin hukumomin na jihar borno dangane da barazanar isop dai shine sakin wani bidiyo wanda sa suke nuna yadda ƙungiyar ta isop suke ikirarin cewa suna nuna yadda suka kai wani hari a wata makarantar sojoji da ke jihar borno a arewa maso gabacin kasar a yan harin ana zargin mutane goma ne suka rasa rayukansu kafafen yaɗa labarai da dama a najeriya dai su cewa makarantar da aka yi harin dai wata kwaleji ce wadda ake kira da tukur burtai institute for war and peace inda suka rawaito cewa an kashe fararen hula biyu an buɗe cibiyar ne a watan agustan shekara ta 2020 a ɗaya daga cikin matakan gwamnatin ƙasar da take ɗauka na yaƙi da ta'addanci ƙungiyar ta isop ta saki bidiyon ne a ranar 13 ga wannan wata na janairu a manhajar telegram wanda wata kafar yaɗa labarai tasu mai suna a amak ta shirya bidiyon a bidiyon dai an nuna mayakan a cikin motocin soji kera kura waɗanda ake kirtastan cewa an kwashe su ne daga hannun sojoji inda suka shiga cibiyar sojojin tare da buɗe wuta ta hanyar amfani da manyan makamai manyan alluna da kuma ginin ya nuna cewa cibiyar ce ta nazarin yaƙi da zaman lafiya ta burte hakanan kuma daga baya bidiyon ya nuna mayakan na isop a gaban kofar shiga harabar makarantar amma ba su shiga ciki har ƙwarewar makarantar ba a nuna yadda mayakan suka rinka saukar da tutoci da kuma ƙona su hakan kuma an nuna su a tsaye a gaban motocin sojoji waɗanda suka kunna mauta sauran hotunan da aka saka guda takwas sun nuna motocin sojoji waɗanda ga alamu ƙungiyar ke son nuna cewa ta kwace su ne ta kuma lalata su hakanan kuma hotunan sun nuna wasu motoci waɗanda lafiyar su kalau wadanda kuma ake kyauta san cewa mayakan ne suke tuƙa su to kuma dai ya lamarin yake abin da yake faruwa dai ba lamari bane da yake yin bishara ta alheri a ganin masana kan harkokin tsaro waɗanda suke ganin cewa akwai buƙatar a sake ɗaura ɗamara kuma a yi kamar ana yi ta hanyar amfani da wasu sabbin dabaru na daban domin tunkarar wannan babbar barazana wanda kuma duk wani ci ko sako-sako wajen tunkarar wannan barazana zai iya haifar da matsala wadda za ta iya shafar najeriya baki ɗaya. jama'a masu lokacin da muke da da suke mu anan za mu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ga Hassan Barka ya shigo domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum dukkan ma'aikatan biyoyi Hausa barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron mu a fadin duniya suna cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski bararaka yara da magaram kasar Niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin mu inda yau zan yi tsokaci ne game da zanga-zangar da 'yan kasar Mali suke yi na nuna goyon bayan su ga sojojin kasar ragin amincewa da kungiyar Ekowas da kudurin da ta dauka a kansu wannan ya yi daidai to wannan yana da kyau kuma muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari kuma abin da sojojin ƙasar suke yi yana da kyau su rika shawarta 'yan kasar su su rika yi wa 'yan kasar su abin da suke so kuma abin da zai kawo ƙasar ci gaba su rika shi duk abin da zai kawo kasar su cikas ko kalubale muna goyon bayan su kada su amince da shi kowace irin kungiya ce a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka shahar da magaram kasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci OH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi da Allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar Borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram suna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram baki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana man zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga Tahir Ɗan, Tahir Kumburi. Salamu alaikum radiyon Tehran ni ne na ku sarkin aiki na kasa baki ɗaya to yan mali kiyaye akwai bar gurbin da za a buɗa daga cikin ku ko daga makwabta su zaɓi da su je a muku ta'addanci cikin ƙasa wanka ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma dan a yi amfani da jahilcin mu da tsoro dan a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake wata, allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarda masu tamakan ilimi sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa kwabri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala arba'in ko dala hamsin to don mi za a kai mai da tsada kuma alhali ƙasar mu makwabciya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai sha kan shi a duba a duba mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Shirinmu na ƙisoshin rayuwa ne shirinmu na gaba wanda za ku ji tare da Zainab Bashir. isoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu nake shin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke gargashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar to ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya cewa ta yi saman kujera tana wani irin kuka kusa da ita Salim ya zauna yana faɗi don Allah umma kada ki sa mu ranki damuwa godiya za mu yi ma Allah da ya sa muka gane da wuri kin ga Allah ya ba mu damar da za mu ɗauki mataki da wuri Hamza zai yi magana umma ta ce tashi fita ka bani waje tashi yayi yana goge kwalla yayi waje Salim ya ce ki haƙuri bara na kira likitan abba kada ki mana haka dan Allah duk cikin yan mata na da nake ke ce mace ta farko da muka taba dadewa da ita ba tare da na biya na ba ki taimake ni wallahi na shiga wani yanayi na yi miki alkawarin zan baki ko me kike so a duniyar nan cikin kuka Laila ta ce idan ka bani na duniya zaka iya hada mani da na lahira idan har kai min ma Allah alkawari zaka ɗauki nauyin zunubi na ranar gobe kiyama ni kuma a shirye nake na baka kaina ashe dama bayan ni akwai matan da kai tarayya da su ba ma ta soyayya ba ta harkar zina lallai Allah ya so ni da rahamarsa kuma ina ƙara godiya ga ummata domin kalamanta ne suka nutsar da zuciya ta, har na iya dakatar da kai daga mummunan abin da kake shirin aikata mani dama ba aure na zaka yi ba kawai buƙatar ka kake so ta biya ka yarda ni kamar yadda kai ma sauran 'yan ka. matsowa mujiya yana girgiza kai saurin matsawa ta yi tare da ɗaukar gyalanta tana faɗin daga yau babu ɗi babu kai har abada ba zan ƙara kula ka ba ka cutar da ni muji ka san na kusan asarar karatu na Allah kaɗai ya san ko zan haye wannan semester ɗin ka bata mini lokaci idan ta ta goge tana fudin, ba zan yi ma kannanka ko ƴaƴan da zaka haifa nan gaba muguwar addu'a ba domin su ba su da laifi kai ne mai laifi kuma a ka zan yi addu'a insha Allah sai Allah ya kama ka a lokacin da baka da sauran dabara a rayuwarka wannan kyan da kake takama da shi da dukiyar da kake da su Allah zai kama ka insha Allah sai ka rasa tudu dafawa akwai lokacin da kyan ka ba zai yi maka amfanin komai ba haka zalika dukiyar da kake takama da ita ba za ta yi maka komai ba na gode da Allah ya haskaka mana kai kuma ya bani ikon gane gaskiya tun kafin mu aikata saɓo kuma daga yau kada ka ƙara nuna kasanni ba ni ba kai mugu kawai jakarta ta ɗauka ta nufi hanyar fita da sauri ta nufi hanyar fita da sauri muji ya taso tare da jan zanin gado yana rufe cikin shi ta yake amma ko waigowa bata yi ba haka ta bar ɗakin babu yanda ya iya haka ya koma saboda babu kaya a jikinsa wasu zafaffan hawaye ne ya ji suna saukar mashi cike da mamaki ya shafa fuskarsa don ya tabbatar da abin da ya ji saman gadon ya zauna yana mamakin me yasa shi wannan kukan hannu ya sa ya dafa kan shi. kawai hawaye ne suka ci gaba da zubowa Laila tana fita ta samu adaidaita ta nufi gida sam ta manta da yadda shigarta take hankalinta tashe yake so kawai so kawai take ta ganta a gida sosai ta firgita da abin da muji yayi niyyar yi mata ana sauke ta ta nufi cikin gida Umma da Salim ta iske a falo sai dai hankalin ta bai kai a wajen su ba kai tsaye hanyar ɗakin ta ta nufa cike da tashin hankali Umma da Salim suke kallon ta Salim ne karfin halin faɗin Laila daga ina kike haka dama da wannan shigar kike fita saurin kallon jikinta ta yi sai yanzu ma ta tuna yadda ta fita umma ta ba magana ake miki ba dama haka ke ka bar gidan nan kuka laila ta sa ta shige ɗaki da gudu munkurawa umma ta yi za ta bi ta salim ya ce umma dan allah ki zauna kin ji dai likita ya ce ki samu hutu ko shi ma abba bacci yake yi Bana na son wani abu ya same ki ki bari a komai a sannu sai wajen la'asar su Jamil suka dawo momi da mufida kawai suka samu a gidan dan karami yana wajen ɗaukar karatu da gudu su Amir suka rungume momi suna nuna mata kayan da Jamil ya siyo masu Jamil ya ce mufida ina karami yake mufida ta ce tun da ya je sallar la'asar masallaci bai dawo ba Mubina ta ce su ƙarami yau kun masallaci aka je sallah? Momi ta ce ina ganin kamar akwai abin da yake damun ƙarami tun jiya. Jamil ya ce idan ya dawo zan yi mashi magana. To jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu kwana lafiya. To yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe in haɗa ku da Shehu Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun shiga cikin kasar benin wadda a ciki muka fara maganganu dangane da yanayin kasar da abubuwan da ke tattare da kasar da suka haɗu da wato kamar ƙabilu daban-daban da dai sauransu to har yau insha Allahu a yau ma dai za mu ci gaba da wasu bayanai takaitattu dangane da wannan ƙasa ta benin akwai abubuwan da suka shafi yare a cikin wannan ƙasa wannan ƙasa ta benin duk da cewa a bisa yadda a hukumance za ka iya magana ta cewa to wanda yare ne ya fi zama karɓaɓɓe to da yake dama mun yi bayani kuma mun yi ishara a wancan shirin cewa ita wannan kasa ta benin ta sami yanci ne daga kasar faransa wato kasar faransa ce ta mulke ta to kenan yaren da yake a hukumance aka yadda da shi ake amfani da shi shine yaren faransanci kenan kuma duk da cewa shine aka yadda da shi ake magana da shi a hukumance to amma fa kowace kabila daga cikin ƙabilu daban-daban na wannan kasa ta benin su ma suna da yare irin nasu wanda suke magana da shi za ka samu cewa samari na wannan ƙasa ta benin daga wa kowace wato kabila daban-daban za ka kuma suna yin magana da sauran yaruka na wasu ɓangarori ɗin wato suna ah, ƙoƙari su ga cewa ba wai sun takaita ga yarensu na ƙabilarsu ba ne in dai samari ne za ga suna ƙoƙari in mutum yana yammaci yana yammacin ƙasar ne yana amfani da yare na wannan guri to sai kuma ga ya yi kokari ya koyi yare na gabashi ko kuma arewacin ƙasar da sauransu amma banda yaren faransanci wanda za ka ci dama shine a hukumance yake tafiya a ƙasar to amma akwai yarukan da ake amfani da su na cikin gida wanda za ka iya samun su a kowane ɓangare mutane da dama su suke amfani da su shine yaren fon da kuma gen ko kuma mina to waɗannan akwai wasu jama'a ta ɓangaren kwa wanda su suna wani abu ne yare ne da yake fitowa daga wani ɓangare shi ma na ainihin nahiyar afirka ɗin kamar bariba ko kuma gur da dai sauran waɗanda suka shafa haka akwai yaren yaruba shi ma wanda yake dan kaɗan mutane wanda suke magana da yarabanci tunda akwai yaruba su ma a cikin ƙasa amma ana magana da shi amma bai kai ga sauran wa'ancan yaran da suka fi yaduwa a ko'ina ba to duk wa'annan akwai irin kamar wasu family ko kuma wasu iyalai da suke zama kamar irin su dendi ko kuma waɗansu yarurruka da suke da alaƙa da songai duk waɗannan suna daga cikin wasu yarurruka da za ga jefi-jefi nan da can ana magangana da su a cikin wannan ƙasa ta benin wato mun ce benin fa muna nufin benin republic wato kamar eh, jamhuriyar benin kenan wadda dama tun a wancan shirin mun yi ishara zuwa ga ita wannan ƙasa da wannan kenan a dunkule dangane da yare wanda ake amfani da shi a cikin wannan ƙasa ta benin to wani abu kuma mai muhimmanci da ya kamata masu sauraro su ma su sani shine dangane da al'amuran da ya shafi addini to dai kamar yadda muka sani ne masu yada addinin kirista sun kasance sun fi yada shi ne a wasu e, wasu gurare waɗanda za ka iya fahimtar cewa suna kusa da gabar teku tunda sun shigo da ta teku su kansu masu yada addinai din musamman addinin kirista da suka taho da kasashen turai suka shigo nahiyar mu ta afirka sun shigo ne a kwale-kwale ko a cikin jirgin ruwa saboda haka wannan guraren suka da suka fara zuwa wasu garuruwa ko wasu ƙasashe waɗanda suke gaba to nan ne suka fi yada wannan ainihin addini nasu na kiristanci to shi yasa za ga cewa ko abin da za ka ɗauka malaman tarihi sun yi bayani cewa a ƙarni na goma sha shida suka kasance sun shigo wannan nahiyoyi musamman gaɓoɓi gaɓan teku ta wannan nahiya ta afirka to za ga cewa da dama waɗanda suke rayuwa a wannan nahiya ɗin sun kasance kirista ne mutanen da ke rayuwa da dama su suke zama a wannan nahiya ɗin kuma wanda suka fi yawa ɗin 'yan roman katolika wanda suke kiristan roman katolika su suka fi yawa duk da cewa akwai sauran akwai su baptist su ma suna nan da sauran wasu kiristoci waɗanda suke ta waɗansu mazhabobin na kirista daban-daban su ma akwai su a kurin amma dai kamar yadda muka faɗa ɗan roman katolika dai su suka fi yawa a cikin wannan ƙasa ta benin addinin musulunci da mabiyansa sun fi yawa a bangaren arewa na wannan ƙasa sai kuma misali kudu maso gabashin ita benin ɗin nan ma akwai wasu daga cikin musulmai da suke rayuwa a ciki to in ka kasanta ba za ka iya cewa kamar kashi ɗaya cikin hudu na gaba ɗayan mutanen ƙasar benin to musulmai ne ɗaya cikin hudu to su musulmai ne kuma duk gaba ɗaya za ka iya bayanin cewa ko kuma mutum zai iya fahimtar akan cewa lallai mafi yawansu sunni ne masu mazhaba ne ta ahalis sunna a cikin wannan ƙasa ta ainihin benin akwai kuma wasu su masu yawa kamar su ɗin ma za su yi kamar yawan su shigen kamar yawan musulmai a wannan ƙasa ta benin wanda su kuma suna bin wasu ta'adu ne ko kuma wasu aƙidu ne na gargajiya na gado waɗanda ba su ba kirista ba su kuma ba musulmai ba suna bin addininsu na gargajiya wanda wannan ɗin an haɗa har akwai wasu da ake kira voodoo wannan vudu din wanda ya yi yaɗo a cikin ko'ina a yammacin afirka wanda har za ka iya fahimta cewa ya shigo cikin wannan ƙasa ta benin ya haɗu kuma a ko'ina kamar daga nan ne kuma saboda abin da aka kasance an yi shi na cinikin bayi wannan vudu din daga nan area din wannan nahiyan ta yammacin afirka akwai waɗanda suka zo suka yi cinikin bayi aka ɗauki 'yan wannan nahiya din wanda ya hada da benin din da sauran ƙasashen da ke wannan nahiya aka tafi da su america shi sa za ga cewa yanzu akwai wasu ɓangarori waɗanda suke bautan ko kuma suke ɗauke da wannan aƙida ta vudu din a wasu bangarori na america to suna daga cikin waɗanda suka yi wannan ko kuma iyaye da kakanninsu can kakannin kakanninsu da suka kasance suna bin wannan aƙida ta budu ɗin sai kuma aka zo wajen cinikin bayi aka tabbata da kakanninsu can da suka je can ɗin kuma suka ci gaba da aiwatar da wannan addini nasu sai ya zama na ya yaɗu tunda abin haka ya kasance ta kogin ko kuma wannan kogin atlantika din da ta nan aka fara cinikin baya ake daukan mutane tun musamman karni na goma sha bakwai har zuwa karni na ashirin abin ya ci gaba na wannan karnoni na miladiya to kenan kiristoci da musulmai duk da cewa su suka fi eh, sanuwa a nan ba wai kuma sanuwa za a ce ba kiristanci dai kamar za ka iya cewa shine ya fi yawa amma daidai da haka je musulmai su ma suna da yawa kuma an san su kuma an san irin aƙidun da ke tattare da su da kuma irin abubuwan da suke ɗauke da shi na ta'adunsu na addinin musulunci ko kuma waɗancan abin da suke ɗauke da shi na ta'adunsu na kiristanci to su waɗannan da su ma suna nan kamar yadda muke bayani musamman waɗanda suka haɗu da irin su vudu ɗin nan masu bin addini na gargajiya to su ɗin ma fa ba za ka ce ba su da yawa ba daidai gwargwado a wannan ƙasa ta benin su ma suna da yawa to irin waɗannan 'yan addinin gargajiya sukan ɗauki wasu abubuwa su dinga bauta musu kamar bauta wa abin da ya shafi ruhi irin wannan kama wani abu ne na abin da ake kiransa da camfe-camfe wanda a wasu lokuta can kasar hausa a najeriya ma ta taɓa samun irin wannan matsalolin kafin jihadin dan fodiyo eh, irin a kano akwai wani dutse da ake ci masa dutsen dala an taba samun tsumburbura wanda ake ganin kamar tsumburburan nan wace ce ne ne waye tsumburbura ake zuwa ana wani bautawa tsumburbura a lokacin to duk irin wayannan abubuwan wanda za ka samu a binin yanzu da irin wannan 'yan masu bautawa abubuwa bisa addinin gargajiya din nan dama can kasashe daban-daban na yammacin afirka ba a rasa irin waɗannan al'amura ɗin kuma abin ban ce har yanzu har yanzu a cikin wannan nahiya ta afirka ta yamma za ka iya ganin wani musulmi ne ko kuma wani kirista ne amma har yanzu sun riƙe wasu abubuwa na addinin gargajiya ɗin kuma suna yi sai sun koma cikin gida sun zo sun yi sallah a masallaci ko sun je sun yi ayyukansu na ibadarsu a cikin coci amma duk in sun koma cikin gidajensu kuma sai ga a cikin gida kuma sun ajiye wani abu na addinin gargajiya shi ma su je su yi shi a cikin gida to wannan abubuwan duk ba a rasa su ana samun su a cikin mu'amalar yau da gobe tsakanin mazauna wannan nahiya to ita ma wannan ƙasa ta benin da yake a kanta muke magana akwai irin waɗannan abubuwa ɗin suna ci gaba akan nuna cewa lallai wannan ba abin da yake nuna mana illa irin karfin da addinin gargajiya yake da shi a wannan nahiya musamman a wannan ƙasa ta benin to wannan a takaice kenan ga mutumin da yake son ya san wasu abubuwa da suka shafi wannan ƙasa ta benin a dunkule to amma da yake lokaci ya mana za mu tsaya anan amma insha Allahu abin da za mu yi a shirinmu na gaba shine mu fada mu shiga cikin al'amura na dokoki tsarin kotuna da tsarin dokoki a cikin wannan ƙasa ta benin to zamantakewa kamar yadda muka nuna tana da muhimmanci sanin yanayin zamantakewan al'umma yana da muhimmanci musamman ga nahiyar da mutum yake rayuwa yau in kana wata ƙasa kamar yanzu da muke zancen benin wannan kasa ta benin watakila gobe kai kana wata kasa ko niger kake ko nigeria kake ko misali liberia kake ko wata kasa kake to in allah ya kai ka wata rana ka shiga ka samu wani abu na yadda za ka yi zamantakewa da wannan al'umma shine dalilin da ya sa muke bujiro da waɗannan ainihin abubuwa domin mutane su samu ilmomi a kansu insha Allah. to za mu tsaya nan sai allah kai musu shiri na gaba mu shiga cikin al'amarin da ya shafi kotu da tsarin kotuna da tsarin dokoki a wannan ƙasa ta benin tare da fatan allah ya sa mu dace za mu tsaya a nan wa ala muhammadin wa ali muhammad To shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya to a shirin na yau za mu yi nazari ne game da inda aka kwana akan tattaunawa ta takwas da ake yi a Vienna game da batun yarjejeniyar nukiliyar Iran da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To marilla kamar da aka ji shirin na yau na waiwaye ne kan inda aka kwana game da tattaunawar da ake a Vienna game da batun nukiliyar Iran. A game da tattaunawar ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya ce ya gamsu da yadda zagayen na takwas ke gudana. Mr. Abdullahiyan ya ce shawarwarin da ake yi game da lalubo hanyoyin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar kasarsa ta shekarar 2015 a wannan karo sun ɗara sauran da aka yi a baya armashi. ya ce ya zama wajibi a wa shawarwarin da iran ta gabatar domin sun taimaka wajen cimma nasarorin da aka samu ministan ya karar da cewa domin kammala yarjejeniyar dole ne dukkanin sassa masu ruwa da tsaki su cika alkawuran da suka dauka karkashin yarjejeniyar ko da yake a cewarsa har yanzu iran ta ga alamun himma daga amurka da sauran kasashe uku daga turai a wannan fanni ba. tattaunawar da ke gudana a vienna tsakanin iran da bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta 2015 na ci gaba da gudana a daidai lokacin da tawagar iran a tattaunawar ke bayyana cewa tana bukatar yarjejeniyar ta tsawon lokaci ba wai a mataki-mataki ba a ranar alhamis jagoran tawagar iran a tattaunawar ta vienna ali bakari kani da mukaddashin shugaban kula da harkokin ketare na kungiyar tarayyar turai enrique mora da kuma wakilan bangarorin da yarjejeniyar ta shafa sun yi wata ganawa daban-daban wata maciya a tattaunawar iran da ke halartar tattaunawar ta yi watsi da labaran da ke cewa an cima wata yarjejeniya ta wucin gadi yayin tattaunawar ta na majiyar ta kara da cewa a hakikanin gaskiya ba a taba dauko batun yarjejeniyar ta wucin gadi ba a wannan tattaunawar da ake kuma tawagar iran ba ta taba dauko wannan zancen ba kamar yadda iran ta ambato a can baya tawagar ta ta dukufa ne kan cimma yarjejeniya ta dindindin kuma ta gaskiya kamar yadda kamfanin dalancin labaran iran na irna ya rawaito a labarin da shafin na irna ya rawaito tattauna hanyoyin dagewa iran shirin takunkuman amurka shine dukan bangarorin suka dukufa a kai a wani labarin kuma a ranar laraba da ta gabata 'yan majalisar wakilan amurka sama da ɗari ne daga ɓangaren jam'iyyar republican suka sake nuna adawarsu akan komawar ƙasar a cikin yarjejeniyar ta 2015 da aka cimma da iran tare da kiran da dakatar da tattaunawar da ake a biyanna game da irin waɗannan kalaman ne tawagar iran tana ce kan cewa sai an ba ta garanti ko kuma tabbacin da ya dace kan cewa gwamnatin washington ba za ta sake yin watsi da yarjejeniyar ba duba da irin waɗannan kalaman da ke fitowa daga wasu jami'an amurka a tattaunawar da ke gudana wacce ita ce irin ta farko a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi iran ta gabatar da sabbin shawarwari da take ganin za su taimaka da kuma ciyar da tattaunawar a gaba sai dai kuma iran ɗin ta soki lamirin ƙasashen turan nan uku da ke da ruwa da tsaki a tattaunawar kan yadda ba su goyi bayan yankurin da take yi ba na ganin cewa an cimma yarjejeniya shekara guda bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar da kuma gazawar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar suka yi na kasa cika alkawuran da suka dauka bisa matsalar lambar amurka iran ta ɗauki wasu jerin matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa a matsayin mai da martani duk da alkawarin da sabuwar gwamnatin amurka ta yi na cewa za ta koma a cikin yarjejeniyar har yanzu tana jan kafa wajen dagewa iran takunkuman iran dai ta nace cewa amurka ce ya kamata ta fara ɗage takunkumai kuma ya kasance a zahiri ba da fatar baki ba tare da ba ta tabbacin cewa ba ta taɓa sake ficewa daga yarjejeniyar ba haka kuma iran ta buƙaci amurka ta biya ta jiya sakamakon hasar da ta yi saboda ficewar da amurka ta yi a cikin yarjejeniyar haka zalika iran ta ce rashin taɓaka komai daga ɓangaren ƙasashen yamma da ke cikin yarjejeniyar na daga cikin ababen da suka kawo tsaiko a tattaunawar tun bayan sabon zagayen tattaunawar da aka fara tawagar iran ta yi ganawa da tattaunawa a mataki daban-daban da nufin karfafawa tattaunawar domin cimma yarjejeniya mai kyau tattaunawar biyan dai ta dukufa ne akan yadda za a dage wa iran jirin takunkuman da amurka ta kakaba mata haka zalika batun dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta biyar na daga cikin ajandar tattaunawar a shekarar 2015 ne shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya fice daga yarjejeniyar tare da maido da takunkuman da amurka ta kakaba wa iran tun daga wannan lokacin ne iran ta jingine aiki da wasu mahimman alkawuran da ta dauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 shugaban amurka mai ci joe biden ya bayyana aniyarsa ta komawa kan yarjejeniyar idan a cewarsa gwamnatin iran ta janye daga karya sharuɗan amma iran a nata bangare na son amurka ta ɗauki matakin farko jami'an diplomasiyar kasashen yamma sun yi gargadin cewa saboda gagarumin cigaban da iran ta samu a shirinta na inganta makamashin uranium lokaci ya kure don yin shawarwarin cimma matsaya iran ta dage cewa shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne gaba ɗaya tattaunawar da aka yi tsakanin iran china faransa jamus rasha da kuma birtaniya har yanzu ana kiranta da haɗin gwiwar shirye-shiryen aiki ko jcpoa an fara tattaunawar ne a babban birnin ƙasar austria inda wakilan amurka ke halarta tattaunawar amma ba kai tsaye ba ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce tana son amurka ta gaggauta janye dukkan takunkuman da ta kakaba mata kuma suna son tabbatar da cewa babu wani shugaban amurka da zai zo nan gaba ya yi watsi da yarjejeniyar ba tare da wani bangare ba wakilin musamman na shugaba biden robert male ya ce a shirye suke su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin komawa kan yarjejeniyar ciki har da ɗage dukkan takunkuman da gwamnatin trump ta kakabawa iran a can baya dai sakataren harkokin wajen amurka ya ce kowane zaɓi yana kan teburi kan abin da za a iya yi idan iran ba ta yi shawarwari da gaskiya ba iran da ta amince da takaita adadi da kuma adadin injinan inganta uranium ɗinta masana da dama da jami'an iran sun bayyana cewa ficewar amurka a cikin yarjejeniyar a wancan lokaci da ma bawa iran ɗin jirin takunkumai babban kuskure ne da gwamnatin da ta gabata ta trump ta aikata saboda ko ba komi hakan ya sanya iran ta yi gaban kanta wajen ɗaukar wasu matakai sannan kuma sannu a hankali ta haɓaka wasu ayyukanta na cikin gida lokacin da trump ya sake gagaba iran na takunkumi sannu a hankali da iran ta fara jingina aiki da wasu matakai da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta 2015 a matsayin ramuwar gayya yanzu iran tana da tarin uranium da aka inganta wanda ya ninka fiye da yadda aka yarda mata a can baya a cikin yarjejeniyar ta sha biyar a wannan yanayin iran ba ta da nisa da matakan fasaha na yin abin da ta ga dama da sinadarin na uranium hakanan takunkuman na amurka sun sanya iran ta samu ci gaba da kera na'urorin inganta uranium haka kuma duk wata dama da sifetocin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa suke da ita a can baya ta sanya ido a tasoshin nukiliyar iran ya ragu duk da cewa a baya bayan nan bangarorin sun ce sun fara gano bakin zaren warware sabanin da ke akwai ana sa ran tattaunawar biyanna kan shirin nukiliyar iran za ta taka rawa wajen tantance makomar yankin gabas ta tsakiya a halin da ake ciki dai dukkan bangarorin biyu sun bayyana kwarin gwiwar cewa za a iya cimma yarjejeniya wannan kuma lokaci ne kawai zai fayyace hakan to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya jawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. To ma saurare da wannan ne shirin namu ya kammala amma da kuma sa'in dakikoki ga takaitattun labarai. Iran ta yi watsi da barazana ta kuma buƙaci Amurka ta ba da ƙarfi kan zaɓinta na farko da ke Vienna. a ƙasar yemen kuma sojojin ƙasar sun ce sun kai hare-haren mai da martani kan abu dhabi jami'an diplomasiyar ƙasa iran guda uku sun koma aikinsu a ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da ke birnin jidda to ma saurare duka duka iya abin da suke nan ya zama wajibi in jaran zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a shirin mu na gobe da safe domin jin mu da za a dan shirye-shirye amma kafin nan a madadin Tahir Amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.